hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da tara ga watan shida shekara ta 2026 mun haɗu a wannan masallaci mai albarka kamar yadda muka saba masallacin mus'ab bin umair da ke nan lamba 21 layin alhaji umar giwa da ke cikin garin ɗan bushiya da ke cikin garin kaduna a jihar Kaduna tarayyar Najeriya domin ci gaba da tafsiri afwan ai kaji <laughs> alhaji Adamu da na zo nan zai dauka tafsiri za a yi ta san jigumi na ratso mu <laughs> domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka sharhur al'arba'in nawawiya sharhin hadisai guda arba'in na babban malami imamun nawawi Allah ji kansa da rahama wannan kuma shi ne darasinmu na talatin da biyu daga farkon karatun littafin za mu tashi kuma hadisi na talatin da hudu in Allah ya yarda malai masaki da alhadisun rabi wa salasun hadisi na talatin da hudu kun gani jabir sun nurai ta abu dai hadisi na 34 alhadithu rabi wa 30 mala an abi sa'id al Allah ka sa mu da wannan sahabi ra al-qiyama an karbo daga abi sa'id al radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi qala abu sa'id al-khudri yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi da kunnuwana ba wani ya faɗa min ba na ji shi yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi man duk wanda daga cikin ku mace ko namiji ra'a munkaran ga wani abin ki wanda shari'a ta ce wannan abun ba shi da kyau duk abin da shari'a ta ta wato wato munana shi ko da idan duniya ana ganin shi mai kyau in dai abu ne mara kyau a wurin Allah to haƙƙin da ke kanka in dai kai musulmi ne falyughayyirhu bi yadihi to ya canza wannan abin da hannunsa wannan sune shugabanni na gaba daya masu yanka masu ɗaurawa da saukewa sune ajin farko wanda wannan hadisi ya shafe su na biyu shine duk wani wanda yake da wani da ke ƙarƙashin ikonsa wanda isa ya sa shi ko ya ladabtar da shi kaman ɗa kaman mata kaman yaro wanda yake kasan ka kana uban gidansa kuma kana da iko ka gaina abin da ba daidai ba to ka ladabtar da shi irin ladabtar wanda shari'a ta ce <coughs> Kar ka tsaya kai magana a wurin da umarni ake bayarwa walli ku bi yadihi ya canza da hannunsa fa in lam yastati idan mutum bai da wannan damar Allah bai bashi wannan ikon ba ko kuma an fi ƙarfin shi ko kuma idan ya canza da hannunsa ɓarnar da zai biyo baya ya fi ɓarnar da take faruwa to shi ma ba fi ƙihu ba ne ka ce za ka yi da ƙarfi sai yi ta bayani <coughs> kamar misalin ne zan yi misali da wani abu da na sani allo da sunaye da mutane ke rubuta suke gini akan kabari musulunci ya hana yi gini akan kabari ko ai wani rubutu in ba da wani uzuri na shari'a ba musulunci ya hana wannan shine kabarin al sai ma rubuta wani katotan Allahu akbar ko inna lillahi ai wannan Allah ba shine magana ba da aikin ne aka shiga kabarin shike magana to a zo a ce musulunci ya hana kabarin ma ba su a daga shi wuce jira'i daya an gane ko to wasu sai su gini a kan shi wannan mafarin bautan kabari ne kaga wannan abu ne wanda musulunci ya hana a kansa to amma kila yanzu ka je ka rurrushe to sai kuma a yi rikicin da wasu ma dauko makami wani ya ce kabarin kakan shi mai daraja ka rushe a fara hayaniya har a kai ga kuma sai a ƙara wani kabarin na biyu kun fahimta to ba fi kihu ba ne ka ce kai yanzu sai ka bi duk wani kabari ka rushe shi sai kai ta dauko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kana koyar da mutane kana gaya musu ga inda manzon Allah ya ce ga inda ya hana ga inda akai kaza ya ce ba daidai bane sai ka basu da imanin wanda Allah ya so shi da shari'a zai karba ya bi wanda Allah ya bai da rabo kai ka gama naka an fahimta yawwa na'am na faɗi darasi na 32 ai hankalinka na kan kyamara na 32 <laughs> an gane ko an fa gane wannan fikin jama'a eh idan irtikabu akhaffu dararain ja'iz ka'ida ce ta usul idan ka samu cuta guda biyu sun hadu ya zama dole sai an auka wa daya to akan kalli mai sauki saukin ne sai auka mata to idan mutum ya zo zai umarni da kyakkyawa ya ani da mummuna sai zaman cewa ga abin da yake so a gyara na wannan sai ya zanto sanadiyan wannan karfin da ya sa kuma zai janyo zuban jina ne da mace-mace da barnar da ta fi ma ita barnar da ke faruwa ba shari'a musulunci ba za a ce aje zuwa ga wancan ko mai zai faru ya faru ba an gane shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa su a matakai yace fa in yastati in baka da karfin iko fa bi lisanihi to kai da harshe ka faɗa? wannan da harshe ko ba sai malami ba ba sai malami ba idan ka ga abu bai da kyau ka ce wannan abun bai da kyau ko ba ka da abu za iya janyo aya da hadisin baga ya musu bai da kyau ya aka yi mun ji malamai sun faɗa lalle sun ce annabi ya ce kai dai baka haddace hadisin ba amma ka tabbatar an ce annabi ya ce kuma ya inganta kake ce jama'a duba lamarin nan fa kada ya jawo fushin Allah a gyara kaga ba aya ba hadisi kayi umarni da kyakkyawa kai hani da mummuna an gane to shine fa bilisanihi wato a wannan gaban zai kyau mu faɗi wani abu ko a ɗaici a kwanaki an samu wasu suke ta sukan al'amarin abin da ya shafi aure da sauransu wanda ni ba ware lokaci na yi wai saboda ita kai ne wani magana na musamman don ita ba karatu muke kuma karatun nan da mata muke yi kuma ni na sami kesis kusan guda uku a laja adamu daga abuja wanda ɗaya har sai da suka zo kaduna da zufa goshi allah ya taimaka muka kashe irin wannan matsalar da ita ta fito ta ke rorota shi so da haka in ma wani bai da uzurin magana ni kam ina da dalilin magana dan ni na gani ra'ayal aini kuma na san yana faruwa kuma ni ba wai wani mutunta wanda ta yi magana so na wanda suka fita suka yi ba kula su ba ba kula su ba amma ba yanda za a abin da kake ginawa ga wani na rusa a ce wai karka wai to malamai na magana dan neman trendin trendin din banza da wafi me za a yi da shi trendin zai baka aljanna ne ba abin da zai baka ko followers za su kai ka aljanna ne Allah zai kai ka so wannan abin duk mai da'awa ko za ka iya cin karo da wani mai da'awan shi ma ya makamanci wannan magana kila shi experience din da ya samu kai wanda ka samu shi bai samu ba kila yanayin da situation din da kai ka samu kanka na matsaloli kila shi bai shige shi ba ko bai taba faruwa da shi ba to saboda haka ana yin magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa bilisanihi ba yanda zaka ga barna kai ka san tana ci kuma Maganarka na tasiri wurin kashe barnan kuma kai shiru malam shekul islam bin taimiyya ce duk wanda ka ga in ya ga na yana yin shiru to shedan ne ban shedan mara magana saboda haka ana yin magana illa iyaka maganan udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana baka kama sunan wani dan shi din bai isa ba amma dai barna yake yada a doron kasa dole ka yaki barna yana cikin abin da ka sadaukar ma rayuwarka akanta shine alƙawarin za ka yi kira zuwa ga shiryan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ga shi shugabanmu a wannan shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba kana yi aidan ka muzanta wani ne ko ka aibanta wani ko kai ta more wai ka more a ana yi ne saboda tallata sunan ma'aiki wanda Allah ya zai karba zai karba wanda Allah ya zai karba lasta alaihim bi musaitir kai dai ka gama naka da haka munasaba ta karatu in ta ana bayani ana bayani kai wanda ma ya ware lokaci ya magana in yana da dalili shi ma yana da dalili babban abu shine Allah ya datar da mu fa illam yastati fa bi qalbihi wanda ba zai iya da harshe ba to yake abin a ransa wa zalika ad'aful iman amma fa ka sani matukar ka kuskura kai baka yi da hannu ba ba kai magana ba to wannan shirun naka shine mafi raunin imani kuma fa bi qalbihi dinnan fa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada shine a ganka cikin bacin rai da damuwa amma magana ne ba kai ba kana zuwa ana saban Allah kawai kai ma kana kallo kana murmushi amma baka ce komai ba sai labarin zuciya a tambayi fuska kun zo wuri an ce walima za a yi an fara fito da amarya tsirara a tsuke ga ta nan a matsa har shedan kirjinta zuwa gwiwa duk komai ana gani kun kai an gaice ka dattijo an zo an fara bige-bige ana fito da kada suna rawa suna rungume-rungume idan ba za ka iya tashi ka fita ba mafi karanci ko ruwa kar ka sha a wurin annabi ka ce am okay alhaji kamar fa baka jin da kawai shi shikenan ai su su gane yi kai gum kira kirawa ne shi dai ba amarya award ka ce ai mun hakuri karanci na ga dai yi ƙoƙari. to shi ma wannan kana gab da fita daga imani ka fada munafurci a hakan ma Shi ne zalika aful-aful iman wallahi shine shine ma'anan hadisin shine mafi karanci rawahu muslimun imamu muslim ya ruwaito mufradatul hadith kun kalmomin da suka zo a wannan hadisi ya ku yan uwa al-munkar da annab sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga abin ki da ake ce ma abin ki shine ma qabbahahu shar'u duk wani abin da musulunci ya munana shi ko da ko a duniya shi ake yayi ake tashe in dai musulunci ya ce abun bai da kyau to kawai ba shi da kyau da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ghayyirhu ya musanya shi me ake nufi da musanyawa yamna'u qu'ahu ya hana faruwansa ya hana faruwan abu an ce ala gayyato kaza ne za a yi kaza wani DJ ne ma wasu daga Lagos akwai mata za su zo da kaza maza daga kaza kaga ga cakuduwan maza da mata ga shedanci ga komai sai na za a ce kato ba za a yi shi gidan nan ba ba za a yi shi ba kuma kar wanda ya fita inda ku yi abinku na mata ku yi ya ku ya ku <laughs> an fahimci wannan ku yi walima ku yi kaza shi kenan mai za a yi a nemo kaza a yi kuma wallahi kaga rashin tayin nan aibi ne amma in kana taya alkhairi sai ka ga wasu mutanen kawai ba za su karba ba amma mutane hankali ya san alkhairi yi. hankali yana karba da yawan mutane rashin yi musu nasiha ke sa su bata amma duk yanda kake ganin mutum yana saban Allah karka taba tsammanin wai ba zai iya canza ba wallahi zai canza wanda ma ya fi shi kaushin sabo da kaushin zuciya sai ya canza saboda haka tunanin wai wane yi nisa bai nisa ba sai dai in Allah bai nufin zai dawo ba abinda baka taba tsammani ba zai canza tarihi to bilisanihi da aka ce da harshen sa ai abin nufi bil wa'zi shine kai wa'azi wa'azi ko dama shine ko ka kwadaitar kan alkhairi ko ka tsoratar akan sharri sannan sai fadin sa fa bi qalbihi mataki na uku shine ka ki abin da zuciya to kun ga gashi nan ku ga yanda malai fassara wannan abun ku gane karatun nan da kyau da yace fa bi qalbihi da yaki abin a zuci ai abin da ake nufi yuzharu ghadabuhu mutun ya bayyana fushin shi a gane baka ji dadin abun ba kaga wanda kuma ya bayyana murmushin sa shi ma ya shiga innakum idan misluhum an zama daya fa bi qalbihi shine ka bayyana fushinka bi ma'ana a gane cewa kawai kai fa baka baka baka yadda da wannan abin da ake ba amma kuma a fuskar ka ake ganewa shine fa bi qalbihi tunda zuciya ai ba san zuciyar kowa ba sharhul hadith fashin bakin abin da wannan hadisi ya kunsa 'yan uwa mala wajibun ala kulli muslimin tilas ne akan duk wani mutum musulmi an yi ƙaddiman nusha wal wa'aza ya gabatar da nasiha da jan hankali liman yartakibu isman da duk mutumin da kaga yana zakkewa sabo mutumin da ke aikata sabo wajibi ne kai masa nasiha kai masa wa'azi fa idza ahmalahu wa tarakahu kuwa ahmalahu kai sakaci da wannan sakon da ake kanuna halin ko unkula wa tarakahu ka kyala mai aikata saban nan baka kwabe shi ba ammal fasad sai barna ta game ta shiga lungu da sako to kaga me amfanin malamai in ba su magana ba har wani daƙiƙin da bai da fikihu ya rinka ca malamai komai sai sun magana to Allah ya ce su magana kai jahili kai magana balle wanda ya san Allah yana daga cikin zaluncin mutane da su wai jahili zai magana amma sai a ce malami kare magana a ƙasar nan haka lissafi yake a baibai sai mai sa malamai ke magana akan siyasa to jahilai ne za su yi magana su wakilce mu ni kan kun magana kuma sannan abu na biyu duk wahalar da ake sha kan malaman ke koma in aka yi shirin su za su yi shaldarin wahala wurin su za ta koma in ta lalace turinsa ake zuwa in ce kyau kuma kowa ya gudu kan shi ya sani haka Najeriya take kasar mu ta gado ko ba haka bane alaji Adamu haka muke mu gaya mu kan mu gaskiya su gaya ma kanmu gaskiya kuma yana daga abin abinda malamai kamata su kiyaye su fa daina tsoron mabiya da san wani ruduwan mabiya waɗannan mabiyan iyakan su jana'izan ka su koma gidansu ba mai zama da kai a kabari abinda ka karanta na sunna ka fahimta shi za ka gaya musu illa iyaka wurin faɗa musu ka sa hikima dan su gane addini amma batun wai kar a gaya ma mutane gaskiya ko aman wuta suke ka gaya musu abinda shi Allah ya ce kuma ka tsaya a nan ka tsaya akan daidai ita gaskiya ba bukatar sai wani ya kare ka duk yadda mutane za su saba maka don ka faɗi gaskiya in dai su ma akwai son gaskiyan a ransu wallahi sai sun dawo sun same ka su tafi duk inda za su kana zaune za su dawo su yi nadama abin da suka yi so da haka kuma shi ne bambancin wanda ya sani da wanda bai sani ba ya za ka fahimci daidai kuma ka san nan Allah ya ce sai wani ya zo idan zai fushi ko za a yi abin nan kai kuma sai ka biye mishi wai adawo ba a yin haka ba haka ba daidai ba ne ka wahala wurin neman ilimi ka kashe kuɗi wurin neman ilimi ka ɓata lokaci wurin neman ilimi sannan wai sanda kuma ka samu ilimin so kuma jahili yake kai ka bi bayan shi ta ina ake wannan abun a baibai a riba haka ai ba yanda al'umma ta ci gaba a haka hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun illa iyaka ka rinka shiga gonan da ba taka ba kar ka shiga wurin da ba fagen ka ba ko ka shiga abun da zai taba maka mutunci irin wanda marasa mutunci suke ka tsaya inda Allah ya ce da manzansa Allah kuma ya taimake mu to ya ce idan har ya zamto an kyala mutane an yi sakaci ba a musu nasiha ammal fasad barna fa za ta ga mai yan uwa wan tasharatul radila sannan kuma ar-radila munanan dabi'u in tasharat za su yadu baina abna'il mujtama'il islami a tsakanin 'ya'yan musulmi ma'ana musulmi za su wayi gari duk barna ta mamaye su Walwasilatu fita fi hada hanyar ko da ake bi wurin tabbatar da wannan nasiha ɗin da Annabi sallallahu umarni da shi wurin tabbatar da shi shine an kuna da'i ya kasance mai kira zuwa ga Allah da hikmatin wa basira yana da hikima da basira alhikma anan wasu malaman suka ce ilimi ake nufi fadin Allah ta'ala udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ya zamto wanda zai kira mutane to yana da hikima bi ma'ana yana da ilimi akan yanda zai kira su wa basiratin kuma da basira ya iya gane menene abu na farko da ya kamata ya kira su sannan na biyu sannan na uku kuma idan an samu matsala ya kamata a yi an fahimci wannan to duk mai wa'azi ana so ya samu wannan Fa'ida idan laja ila ila al idan ko aka wayi gare mai wa'azi laja'a ya koma ya fake a bayan ilal zuwa ga tilastawa da tsananta ma mutane to za a samu matsala in aka koma mai wa'azi na tsanantawa wal'amru ya fi fin al'anin abin nan nasiha kaɗai na iya maganinsa kamar yadda na faɗa muku wani fa wallahi nasiha kawai za mai zai canza kai so da yawa akwai mutanen da kake ganin kamar da gangan suke yin abu wallahi sai kai musu nasiha sai ka gaba da gangan ba su ma sani ba kuma sai su aje wancan su dawo su dauki wannan to shi yasa ake so a ninka yi abu sannu a hankali to idan mutum ya sa tsanani alhalin wannan al'amari nasiha kadai zai wadatar zadal zadal menene fasiku israran wanda ke fasikanci zai ƙara israran dogewa alartikabil ma'asiya akan aikin sabo zai ƙara dogewa bai ma tunanin ya tuba an fahimta kuma akwai wani formula ɗaya da ya kamata mu mu gane duk wanda ka ga yana yin zunubi yana jin kunya to yana kusa da kofan tuba ban sako kun fahimce ni ba eh mala abubakar duk wanda kaga yana zunubi yana jin kunyan zunubin to ya kusa shigowa kofan tuba karka kora shi kuma ya ƙara shiga daji <laughs> mukan nan sha kwana wani wurin sai mu ga wani ga sigari sai ka ga an dan malkwada ta an maida ta bayan hannu sai ce ya malam yawwa to yana kusa wannan yana kusa da masallaci sai mu ce ya mutumi na kai kuma kakka matsa sai ka je ka ga <laughs> ko ka fara cewa subhanallahi wane a ya malam ka ce ana tare eh <laughs> saboda ya saka ya tabala eh wani ya taɓa zuƙanta malam ta shiga sosai kawai na shawo kana ya haɗe ta ga shi lokacin fidda ta dole ya fidda ko ya ƙware da naga za ta bayyana kawai na ce bari zo ne gaba ya gama <laughs> bushe ta <laughs> ya fita kuma <laughs> an yi wani da aka gaggaita ana magana na ɗan haka kai in ji warin da sani na gasar da maka ja asalin man ta ciki ba to ba a ƙure mutum eh ba a ƙurewa kai wani ma da ya ya gani kawai sai abokan suka tuntsire da dariya su sun san na ganshi amma dai na ki nuna na ganshi ne to irin wannan diran da ka kira su zuwa ga tuba kai wallahi wani ba sai ka ana ba da kanshi zai bari da kanshi lokacin muna jami'a wani abokin mu shi jami'a da yi daban yaro ne karami a shekaru amma Allah ya bashi Qur'ani sosai da kuma karatu to shine da aka ba su daki su uku ne ashe duk abokai biyun da suke hostel da su abokai uku su hudu ne gado mai irin sama da kasan nan guda biyu dukka sauran ukun suna shan sigari amma ba su iya sha gaban shi sai su bari ko sun fita can sai su je can wane ne village waye su je su rubuta ba su dawa in sun san yana nan shi koran nan wasu ya ga ko kwalin rotmas ne ko sunanta sai dinga bin diddigi ka san yarinta malam da ya matsa musu kawai ranna yana ɗaki dukan suka fasa wa sigarin wuta suka fesa ƙarshe shi dole koma kwana a masallaci to shi ne abin da ake nufi al'umf ɗin kenan duk sun girme shi kuma ko sallah za su yi ba su yadda su sallah su ya zo ya musu libanci to amma tun da akwai ta ba experience ka san shi ya sa ba wai kawai tarin ilimi ne fa girma ba ba za ga musamman yanzu mu ko a makarantu ana so nan da nan kaga an ce yaro ya graduating da shekara kaza yayi sauri ya gama da ai nunan hankalin shi ma na bukatar shi in ya tara karatun da hauka barna zai barna zai ana bukatar abu tsari yanda ya kamata in ka tambayi masana harkan ilimi za su faɗa maka Allah ya datar da mu to malam ya kawo ne ce wal hadith yuqassimu haula iddu'at almuslihin ila salati tawa'if wannan hadisi da muka karanta yan uwa yuqassimu haula iddu'a yana raba waɗannan mutane bayan Allah masu kira zuwa ga Allah al-muslihin masu kawo gyara ila salati tawa'ifa zuwa yanki uku ya kasa masu kawo gyara gida uku al'ula na farkon su al-hukam sune masu yin hukunci wato shugabanni masu karfin hukunci wal qa'imuna ala shu'unil muslimin da wanda suke tsayuwa akan al'amuran musulmi shugabannin su masu wuka da yanka wa wasilatuhum fi taghyiril munkar su irin waɗannan mutane hanyar da za su burin gyara barna shine ƙamatul hudud tsayi da haddi wanda ya yi shi wanda ya yi shi kun gani? Mm, wanda ya yi shi ko haka muka maimaita ku gane sakon ko maraban jos kuka tuna za ku gane haka ne ko ba haka bane haka ne eh abin da ya kashe kasan kenan ah to yi misali ɗaya ka gani mana wacce yariyar da aka kashe a Kano wanda ne magana hudu ba Hanifa ba ita kada aka bara kashe a Kano ba ba an samu wanda har aka sa shi magana da kanshi ba ya yadda ya faɗa cewa shi yayi ba ita kada aka kashe lokacin ko da ba dauki mataki ba mutum nawa aka kara kashewa a jihar Kano bayan ta wannan matan da aka shiga gida kashe ta da yara ko kafin inata ne bayyana karara da natan ya bayyana sai da aka ji akwai wani ma ko a tudun yola ne ko ka buga da shi ma yi ta yawo aka ce a hadda kaza wallahi malam da an mutum na farkon ina tabbatar ma sai an ɗau lokaci ba a yi ba to yanzu ga shi nan maraban shi ma dai ta bayyana mun kuma zira ido mu game Allah zai kuma abu na gaba shi ne in fa ba a yi matakin nan baka kwana da sanin cewan Allah shi kuma zai ɗauna shi matakin haka ne in mutane sun yi abin da Allah ke so za su zauna lafiya in ba su yi abin da Allah ya ce su yi ba to shi zai nashi zai musu daidai da abin da ya cancance Allah karka kama mu da abin da wawayen cikin musu ka aikata to wanda ake yake da wannan shine ya tsaida ya tsaida haddi wa ta'zirat da ta'ziri min sijni ma'anan ta'ziri ai mutum wani abin da zai takura shi ya ji a jika min sijinin kama daga kama mutum a kulle shi a gidan yari wa nafin ko kuma a kori mutum a gari garin da yake so ba ga ko sarki ne aka ce an cire ba sai a ce ba a yadda ya zauna ba ma zai kara dawo garin ba sai ya mutu ko ba a yin haka shine nafin din a kore mutum daga inda yake so mahaifarsa daga shi da ita sai gani sai hangi saboda yayi abun kunya ya kazanta yayi abun da Allah baya so wa darbin ko a ce ma mutum bulala kaman wanda ya zina kenan bai aure ba ko wasaniya sai tawaga ta biyu wanda masu kira zuwa ga Allah da wannan hadisi ya zo da magana a kansu shine hai'atul ulama yanayi na malamai walwa'azu da masu yin wa'azi wal da masu koyar da mutane wa wasilatuhum su ko irin waɗannan mutane hanyar da za su burin kawo gyara Shi ne al'amru bil ma'aruf, umarni da kyakkyawa wannahi anil munkar da hani daga mummuna to sai a ce kuma ga mummuna a shiru don Allah an yi adalci an yi aiki da wannan gaban ba yi ba wani lokaci fa ku gane ba ana yakan mummuna abu bane ne wanda ke kan abin sai dan ka tsara imanin na tare da kai kar su fada ana yin wannan kuma inda kana gogoriyo da mutane maza da mata birni da ƙauye inda kana cakuduwa da su da sunan mai da'awa experience ɗinka ba zai taɓa zama ɗaya da wanda bai cakuduwa da su haka ba musamman a yanzu akwai malaman da 'yan midiya ne su kai dai ka gansu a midiya sai dai ka gani a live streaming ta kaza amma su shiga jama'a ka'in da na'in a wahala a gogoriyo a zo haka a yi ta majalisi faɗi can faɗi can wanda ke yin haka kukan jama'a da zai ji da sanin halayensu ba zai zama ɗaya da wanda ba ya yi ba ba zai taɓa zama ɗaya ba Allah ya dacar da mu sannan malai cewa, wa garsu tarbiyyati addiniya daga cikin hanyar da malamai da masu wa'azi da masu koyar da mutane za su bi akwai garsu tarbiyya dasa tarbiyya addiniya na addini a cikin zukatan mutane wa nashrul wa'i islami da yada wayewa irin na addinin musulunci a yada mutane wayewa na addinin musulunci abinda da ba su fahimce shi bayan da su fahimta abinda da suke akan kuskure nisa gane ga gyaran abinda dama daidai suke a karfafe su akan daidan wannan ta ce wayewan addini a salisatu sai ta waga ta uku a cikin masu kawo gyara a cikin al'umma su ne ammatal musulmi gama garin musulmi waɗanda ba malamai ba ba masu shugabanci ba ba masu wa'azi ba ba masu koyarwa ba su ma musulunci bai manta da su ba allazina la yamlikuna qubatan kun gani ko su ne wanda ba su mallaki wata ukuba ba ba kamar shugabanni ba ne waɗanda in an yi su suna iya ɗaukan mataki su kan ba za su iya wannan ba wala ya na ala wa'azin sannan kuma ba su da ikon yin wa'azi ba su da kila ilimin da za su tara mutane su yi musu wa'azi kai ba ma ilimi ne kaɗai ba fa akwai masu ilimin da ba sa iya wa'azi amma sun fi masu wa'azin ilimi akwai wannan saboda shi wa'azi yana da alaƙa da exposure da experience daɗewa kana yi ba aikin rana ɗaya ba ne, to wani Allah ya tara masa tarin ilimi mala amma kuma bai saba da zama ya fuskanci jama'a ya yi magana fi magana ba wani shi kwata-kwata wannan shi ne mafi wahala abu a rayuwarsa amma da za a tara mishi duk masu koyarwan a zaure sannan kwashe ƙafa, to dukkan su sai sun gudu saboda karatun da Allah ya bashi suna nan da yawa ana samu duk duniya haka abin yake ba wai Najeriya ba ne kadai akwai ni malami a jami'ar musulunci ta Madina wanda wasu da suka musulunta daga Amerika suka zo suka samu admission suka yi karatu a a Madina da suka koma suna ta da'awa suna kiran mutane da yawan mutane sun musulunta har suka zama irin manyan mutane manyan malamai a cikin al'ummansu suka sha'awan shi suka ce suna so ya zo ya kawo musu ziyara kasansu ya ga yadda Allah ya sa ci gaba na addini yanzu ya sa lokaci aka sai tiket ɗin jirgi da ko da malamai suka je shi a aji yake koyar da su da majalis malam suka tara mai jama'a iya jama'a da aka zo suka wasa shi suka faɗa duk iya matsayin da Allah ya mai ba tare da ƙari ba suka ce don haka yanzu duniya za ta saurari <laughs> malamin malamai walla aka miƙa mai abin magana da ya miƙe kawai sai hannun shefazara ya kalli jama'a shi bai saba ba sai kawai ya kira sallah ya koma ya zauna ya ce wallahi ba zai iya magana ba ya ce wallahi ba zai iya ba wani ya zo ya faɗa mai abin da yake so ya faɗa shi ya faɗa mutane ya ce amma ba zai iya ba <laughs> kun fahimci magana to shi yasa maganan malam ibn taymiya al'azu da na faɗa bangaren shi maganarsa ta biyu cewa yi in ka ga mutum yana ta magana akan barna ka san wani malam ya iya ya iya mai da fari bai lokacin da ake covid-19 corona akwai program ɗin da na rinka yi a liberty tv a lokacin lockdown ɗin nan to in da na taɓa zuwa wata rana za mu shiga studio sai ake tattaunawa da wani aka ban haƙuri akan da Allah suna wani program ne kafin ya fito mu shiga mai recording sai na ce to ba damuwa ba don wa mu zauna mu amfana ban san program ɗin ne ba malam kaji yanda yake ma wani gwamna sharri yana wanke wallahi malakai ko mahaifiyarsa tana iya kin jinin wannan mutum sai da ya gama tsab aka kashe kyamarori da komai sai mai masa tambayoyin ya ce wane ya ce tsakaninka da Allah wannan magana ka gaskiya ne ya ce wallahi tona na biyu in sun ji sai musu zafi su siye ni gobe in zo kwanshe maganganun na ka ji mugu ba wai ya ce in sun ji sai musu zafi a siyo shi gobe sai ya dawo ya koma ya kwance ya koma bayan wani to kaga haza shaifanin nafik haka ya ce shedan kenan mai magana ya ci da kanki mai magana ya san ƙarya yake amma wallahi ka jin da ya shirya magana malamin baka da ido a siyasa kifa ka zai sai ka ɗauka aiwa wani ma ba mutumin banza ka bar shi to ba a san wannan ya ƴan uwa inda aka faɗi faɗi gaskiya alladhina la yamlikuna uqubatan ga magarin musulmi sune wanda basu mallaki wata hukuma da za su yi ma mai laifi ba wala yaqdiruna ala wa'azi kuma ba su da iko na su iya yin wa'azi Fahim layan likun. su irin waɗannan mutane ba su mallaki komai ba illa izharul gazab sai dai nuna fushinsu. na rashin yadda da abin da ake yi wa inkaru ma yartakibuhu al'asi da kuma kin abinda mai sabo ke aikatawa hatta idza a halahum ta yanda idan mai saɓon Allah ya kalle su ya kalli fuskan su haluhum ga yanayin da suke ciki na nuna rashin jin daɗi istahya sai ji sai ji tso sai ji kunya wa ba ila rabbih ya koma zuwa ga ubangijin shi haka ne ko ba haka bane malik yushirul hadith ila hadhihi alwasa'il althalath dan haka dai wannan hadisi yana nuni ne zuwa ga waɗannan hanyoyi guda uku da ake bi wurin kawar da barna na farko biliyadi kayi da hannu idan kai shugaba ne mai iya hukunci wallisan ka yi da harshe idan kai ba shugaba ba ne kamar masu wa'azi da malamai wal inkaru bil da kuma ƙin abin da zuci idan kai ba malami ba ne ba shugaba ba ne wa yasiful akhira amma sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wannan aji na ƙarshe na masu ƙin abin a zuciya kaɗai, yace annaha aqallu ma yamlikuhu al-muslihu fi risalatihi shine mafi karancin abin da mai son kawo gyara yake iya mallaka a cikin saƙonsa. Mai ma'ana nuna fushin nan shine mafi karanci matuƙar kai ƙasa da haka to baka shiga cikin masu kawo gyara ba wayan bagi an nuzakkira da'i mala yace sai dai ya dace mu da duk wani mai kira zuwa ga Allah ya sani cewa annahu laysa min islam ba shi daga cikin kyawun musulunci musulunci bai koyar da mu ba an na tajassasa mu rinka bibiyan mai laifi don mu samu abin fada a kansa Allah addinin nan mun gode maka ka duba ga wani rufin asiri mala yanzu wani ake ake turo min bidiyon in gani me za ka yi da shi an ce maka an yi laifi wanda ya gaya ma bai ma karya ba kai wa'azi in ma baka da tabbaci in kaji irin laifin shiga Qur'ani da hadisi akwai hari da hadisai ka koyar da su ga magari in ma ƙarya ne ba a yi ba wanda bai yi ba ya ji tsoro wanda kuma ke yi ya tuba ko ba shi kenan ba haka ake yi musulunci bai koyar da mu Annaka jassasa. me yasa malaika wannan za ku yi tira suratul hujurat wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da Allah ce kakkurin bin diddigin juna sai kun gano shi wane albashin shi an ce bai wuce kaza ba ya aka yi samu kaza to ina ruwanka idan ubangiji zai bashi da shawara da kai ne <laughs> wani shawara da kai ba kuma ce kai an yawa na ko ya kamata fa abu lamarin shi kai ma abi ka gan za a tsaye ka wallahi ba za ka tsaye ba barin gaya muku wata ka'ida ɗaya duk wanda ke bin mutane don neman aibinsu to shi dama sai da gama tara aibin sannan ya samu wannan ɗabi'a duk wanda ke bibiyan mutane don neman aibinsu inda a ce bai da wata mummunan ɗabi'a a rayuwar shi sai bibiyan al'auran mutane da ya ji aibinsu to wannan mummunan ɗabi'a tashi ta kuta su saboda Allah ya ce wala ta jasta su karku yi su kuma masu laifa Allah ce kullu bani Adamu khata'un dukkan mutum da ka sani a duniya in ba annabi bane yana kuskure yana laifi mafi alkhairin mai laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce at-tawwabun sune masu tuba to musulunci ya ana mu don kana malami ka ce abinci ko min don ina so in hudu ba ne a kai duk hudubobin duniyan nan ba su ishe ka ba an fahimci magana wanda ya bayyana kai aiki da shi wanda bai bayyana ba ka bar wa ubangiji yana daga cin alfarman da Allah ya yi ma musulmi ne saban Allah Shi ne faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama kullu ummati mu'afa duk al'ummata da suke laifi Allah zai iya yafe musu laifin amma banda wanda suke bayyana laifi Allah bai so la yuhibbu Allahu al-jahra bil qawli min as to sai malam yace au taktahima daran ko mutun ya auka ko ya kutsa wani gida bai daga ciki mutun ya kutsa wani gida a ma'an a zahiri ya shiga gidan da ba nashi ba dan ya ga wani abu ko kuma ya nemo ya sa ai tabi masa labarin wasu family dan ya nemo wani abu na aibantawa a tare da su Allah baya san wannan au tattabu auratan ko kai tabin al'aura sai ka gano laifin mutum shine tatabbu al'aura annabi sallallahu alaihi wa sallam ce, duk wanda ya bi al'auran wani musulmi na sai ya gano zunubinsa to sai Allah shi ya kunyata shi a cikin gidansa haka annabi sallallahu alaihi wa sallam faɗa kuma akan minbari wannan magana ba a ƙasa ba akan minbari yace ya kai wanda kake bin musulmi dan ka gano laifinsa al'auransa ka aibanta su to ka shirya kai kuma Allah zai bi kai kunyata ka har a tsakar gidanka Allah ka tsare mu yanzu dan Allah wannan hadisin kai baka ji da mu ake ba ai mu ma muka fi da hadisin nan fiye da sahabba shine rayuwar mu shine rayuwar mu sahabi baya wannan mummunan dabi'a aw tattahimu ahadan bi khabarin ko ka tuhumu wani mutum kawai dan ji wani labari a ce ma aiwa na kaza ka ce ai da ganin kimunahu ne zai aika wallahi bakin munafiki ne dama wannan mun dade muna fama da irin su haka da ina Lagos na ci karo da irin su shi ma wannan din ai da jin labarin nan ba kai da gani ma dace da kaza wallahi ba kai sa'a ba kuma ƙarya ake ma <laughs> sai ka zo ka auka kuma sai ka ji abun ba haka yake ba ba haka yake ba sai kai nadama shine fadin Allah an tusibu qauman bi jahalatin sai ku zo ka auka mutane akan wauta yanzu don Allah ka ɗauki kes ɗin maraban jos ɗin nan kaɗai ka gani don Allah ka duba duk da cewa yana da kyau mu sani fa kudin yin kudin goro ga mutanen maraban jos kuskure ne kuskure ne saboda maraban jos yana daga cikin garuruwa masu alkhairi a kadunan nan yana daga cikin garuruwan da ni na sani ina gaya ne ina faɗa ne daga abin da na sani ba wani ban labari ba akwai su malam a sudani akwai su malam Musa Almajani? wannan a Sudan ya karatu ɗayan ma yana Madina yana ga masters ko PhD din sa yake yi ayyukan da suke na da'awa da karantar da al'umma a Maraban Jos ina tabbatar maka da yawan wurare a Kaduna ba a yin irin su saboda haka yi ma mutanen Maraban Jos kudin goro ba adalci bane ba a jima ba mun je har Maraban Jos mun yi karatuttuka kuma yana daga cikin abinda matasan marabban jos wasu da yawa za su baka sha'awa shine sun tashi tsaye musulmanmu suna sana'a sana'a mai kyau suna da abin hannu kuma mutanen kirki in ka je ka bincika za ka tabbatar da abin da na faɗa maka haka ne Allahumma illa cewa tabbas dole mu yarda cewa akwai ɓata gari da yawa kamar yadda a ko'ina ma ana samun wannan kuma dama ko ta ɗabi'a ɗaya da ni dai normally zan ce ko naturally ana samun ta. duk kusan garin da ake yawan ajiye manyan motocin nan tireloli na tafiye-tafiye to gaskiya tarbiya na wahala a garin gaskiya tarbiya na wahala irin wannan ba zan fada sunan kowane gari ɗaya ba dan ba su nake aibanta wani wuri ba amma dai mun san da wannan to saboda haka cewa dukkaninsu kaza ne wannan ba adalci ba akwai wanda suka yi laifi suka yi ba daidai ba kuma akwai mutanen kirki salihan bayan Allah masu tarin alkhairi kuma a wannan gari abinda mu muke kira shine adalci wanda yi a ko ina ne ba a maraban ba ko a madina ne a ɗau matakin da ya dace da shi wannan ɗaya kenan sannan na biyu abin da nake so in ishara a kansa yanzu kun ga wannan da muke magana ta jassus bin aibin mutane da rashin bincike ga shi annan sulasunan na magana a nan yanzu wanda don Allah yake da sauran hankali da sanin ya kamata yanzu ya zo ya bayyana matan nan da aka kashe ta ba ta da laifi wallahi malam in kana da gaskiyar imani in ba a sa'a ba har ka koma ga Allah duk randa ka tuna wannan sai ka rasa inda zaka sa kanka musamman a ce ka taimaka koda da kalma ce koda da kalma ce mutum ko ya ce mata shegiya ko ya ce ku bige ta ko ya ce ku ƙara mata ba fa shi ya bige ta ba ba sai kashe ta ba wallahi alazim kai tarayya a kashe ta saboda ka taimaka da kalma ko da harafi ɗaya a musulunci sai an hada da kai kuma idan ba a yi maka a duniya ba to inna rabbaka labil mirsad shi Allah zai dauki ran zai dauki fansa wa da aka kashe mishi yana ne yana jiran kowa zai zo ya cin mishi inda ta tafi sai kun zo tafarraqatil asbab fal maut wahid hanyar ne ya bambanta amma mutuwar ɗaya ce ba dai kun kashe ta ba to ku mu ga in za ku wanzu a duniya a baku nan da shekara talatin mu ga waye saura a cikin ku a raye kuma inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Allah ka shiryar da mu hanyar bi abu biyu ne mun faɗa kan mimbari in ba ku manta ba mu shawarwarin da muke bayarwa in fa gwamnati ta yi tunanin cewa tsida malaman addini ba za ta ba su muhimmanci ba na rantse da Allah ba za ta taɓa shawo kan matsalolin tsaro da take fama da shi da lalacewar tarbiyya ba saboda shi ɗan adam ba tsuran ƙarfi ke ka da shi ba ana so kai convincing din mutum ka canza mai tunani psychologically ka canza masa tunani kuma ba hanyar da za ka canza tunanin mutane ya zauna sai ta hanyar karantarwa sai ta hanyar karantarwa na biyu shi ne hanyar adalci adalcin nan ya shafi samar da abubuwan da suke haƙƙi ne na jama'a in an ce za a yi musu asibiti su ga asibitin nan in an ce za a samar musu da kaza a samar musu da kaza din nan kai inda za ku rinka yin haka ko mun dan abin da za ku iya inda kuka gaza ku fito fili ku ce jama'a mun muku kaza mun muku kaza mun yi alƙawarin za mu yi kaza mun fahimci ba za mu iya ba ku yafe mana wallahi malam za ka dawo da mutuncin ka cikin al'umma. ka gaya musu ga yadda aka yi amma mutane sun yanke ƙauna sun yanke ƙauna ba ɗan abin da za su samu na wanda za su ji cewa wai akwai rahama a tattare da su kuma a lokaci guda suna kallon ku ba haka rayuwarku take ba Na ku ƴaƴan ba haka suke ba na ku duk wanda kuke so ba haka yake rayuwa ba duk wanda ake so ake kasawa da shi sai ka shi tashi rayuwar daban take slavery ne master and slab ga ogan ga mebi yau din nan aka ce ana yi da kai goban nan sai ka canza kama to ya aka yi ashe za a iya dai canzawan ke <laughs> zai canzu. Allah ya sa a gyara wanda ya ce ka gyara son ka yake wallahi ba makiyinka ba ne Allah kuma ya ganar da mu aw ma ahadan bi sima'i khabarin kakkar tuhumi wani kawai dan kaji labari an ce ta saci yara to ina yaran to bincike mana ba ku da manya ne yanzu ba wanda kuke girmamawa ku ce bi muku hakkin ku ku bi auta kudu shubuha ko kai riko da shubuha wani abin da baka gama tantance ƙaryan shi ko gaskiyar shi baka hauka fada falaisa laka ba fa wani abu da kai musulmi ba wani abu da musulunci ya dora maka illa ma ra'aita sai abin da kai ka gani da idanka wata yankanta kuma ka samu tabbaci babu shakka abin nan gaskiya ne wannan hadisi ya zo a lokaci ko wali hada yashirul hadith kuma da wannan ne hadisin yake nuni haifu ya kulun rasul ta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ra'a wanda ya gani ba wanda aka ba shi labari ba wanda aka ba shi labari ba kuma ku duba wata fitina da ke faruwa a yanzu wanda an ma yi kusa da labari kai in ba na kaike da ƙeƙe ba ne karɓan shi ma sai zan maka hatsari misali yanzu ka duba irin su ai ɗin nan da ake ta zuwa da su wannan ci gaba hoto yanzu aka haɗa maka wani hoton ba kai saka ce ba haka ba kai bidiyo ma yanzu akwai wanda ke faɗa shi talla da yake yi misali yana da yara ne haka a makaranta da sauransu kawai su zai ɗauki hotunansu hotunansu ba zai ɗauka ba kawai sai ya biya akwai inda zai biya in aka ɗaura hotunan da yaran da makarantar shi bidiyon shi zai tsara yaran su har suna magana suna karatu kuma karya ne fa wa billahi lazi ƙarya ne ba su yi karatun ba zai talla komai za a yi an kai wannan matakin to yanzu wani ya zo sai har hada ya har hada sai ya zo da shi a zahiri annab sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a alaisa barka zuwa <laughs> barka dare wanda ya gani ba wanda ya ji ba ballantana wanda ya zato Allah sallallahu alaihi wasallam tun a wancan lokacin dan ya toshe wannan wutan fitinan Ya yace zannu bil na khaira in dai dan uwanka mu'mini ne yi masa kyakkyawan zato yi masa kyakkyawan zato shi yasa a wurin ku ga hatta mutunci yadda musulunci ke tsara mutunci yanzu ɗaura aure fa ana samun waliyi wakili shaidu guda biyu ko uku shi nan fa aure ya tabbata amma in wani ya zo ya ce ya ga ana zina ka kaga zina ba aure ba ne, to sai an kawo shaidu guda hudu kuma idan ɗaya kuskura, ya canza kalma cikinsu dukkan hudun za a fyaɗe su ba wai ɗayan ba saboda a samu boundary a iyakance mutuncin mutane kar a rika penetrating ana ɓata musu mutunci tamam mu yanzu mutuncin shi yafi komai arha harshen shi yafi komai arha harshen kuma abin ta kai shi sai ka rasa me fa'idan haka me fa'idan haka saboda mutum na saurin a ce shi ya fara faɗi ni abin da na ɗauka yanzu yake taimako na ko wani abu ne kake jin kishin kishin ya faru wallahi malaka ka da kanka wurin bincike in har da gaske ya faru ɗin a dai wannan duniyar intanet ɗin, ba shi minti talatin za ka ga komai za ka ga komai ko ƙarya aka yi sai ka ga gaskiyar ta fito kuma duk abin da za ka yi ka dasa ɓarna musamman a kafafen sadarwa ku duba da kyau don Allah ku yi tunani a kan abin da zan faɗi babu wani topic da za a kawo ya kawo cece kuce ko surutu ko ta da hankali ko wani abu a social media har ka ga yayi kwana uku ko hudu ballanta na maka sati ɗaya duk abin da za a kawo shi to Allah ya yadda kafin kwana uku zaka ji wani abin ya taso ya kore shi to wancan kai da ka ɗago kuma ƙarya ne kuma sharri ne kuma kaza ne yanzu an kore shi ya tafi amma kai zunubin na nan rubuce wurin Allah wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada ya mutum zai da wannan nauyi so da ka yin uwa mai kokari mu kare mu je mu samu waɗannan darussan sai mu tsaya saboda wancan hadisi yana da tsayi mun shiga ba za mu fita ba ad-durusul mustafadatu min al-hadith darussan da za a amfana da su a cikin wannan hadisi na farko shine muharabatul munkari fardu ainin yaƙan duk wani abin ki wanda shari'a ta ce ba ta so fardu ainin wajibi ne akan kowane musulmi kun san tilas wajibai muna da guda biyu akwai fardu ainun shine abin da an dora mun an dora maka wani bai wakiltan wani akwai fardu kifaya wani na dauke ma wani in wasu suka tsayi suna yi to ba sai wasu sun yi ba to kaga ashe yaƙan duk abin da Allah bai so aikin kowa ne illa iyaka kamar yadda muka ji kowa akwai matakin da Allah ya kaddara mai zai iya sai na biyu shine la yamliku al illa waliyul amr ba wanda ya mallaki sanda face majidincin al'amari wannan zaurance ne bi ma'ana ba wanda aka yardan ma ya hukunta mutane sai wanda ke da karfin iko da mulki abinda ka sanni da kai sai dai mai rubutu ko mai nasiha ko mai wa'azi to ba daidai ba ne mu ce mu mun gaji ku fito kawai ko me zai faru ya faru kowa ya fito mu je ko ta warware ko ta waraye ina fata mun gane shi yasa kaga a wannan gaba muke ta maimaita abin da muke kira zuwa ga abin da ya shafi hukuma ai iya kokari a ga an samar ma mutane da abin da yake na tsaro da kwanciyar hankali saboda kaga tun ana gaya ma mutane suna ganewa wata musiban fa in ta same su ba za su iya ganewa ba ba su gane ba sai ka ga abin da in aka wani yunkurin kaɗan za a tsaye da shi to amma in mutane suka kai wani mataki bayan da za a iya da su sai dai a nemi kariyar Allah Allah kar ya kai mu irin wannan yanayi na uku risalatul wa'az abin da ya shafi sakon masu wa'azi alqada'u 'ala ar-radila shine asalin tsaida duk wani abu da yake kaskanci sakon masu wa'azi shine a tsaida abin da yake kaskanci iyakan abin da suke kari kenan duk wani abun man dake ba daraja bane shine abin da masu wa'azi ke kira kan a tsaye da shi na hudu izharul ghadab bayyana fushi rashin yadda da abu ba'idul asa ila rushdihi yu'idu ne afwan ashe ya kunne ko ya'idul ya'idul asi ne ma ba asa ba izharul ghadab idan mutun yaga abin da shari'a ba ta so ya nuna fushinsa ya'idu al'asi wannan fushin da zaka yana mai da mai sabo ila rushdihi ya koma kan shiryansa yanzu yaro ya laifi sai ga kai ne ogan gidansa kawai ka kula shi ya gaishe kamar ka ki amsa ba zai so gobe ya maimaita laifin ba kaga shine zai mai da shi zuwa ga rushdihi na biyar na karshe haramun musulunci ya haramta mana an naka jassasa mu rinka binciken aibin mutane ko laifukansu musulunci ya haramta mana mu rinka bibiyan mutane ta yadda har sai muna tun sai mun gano abin da yake aibin su wa nattaliu ala al-awrati kuma musulunci ya haramta mana mu rinka leƙawa muna neman al'auran mutane an ce al'auran mutane shine inda suka gaza inda suka gaza gajiya wannan kan kowa da irin tasa an gane ko kowa da irin tasa dan yana daga cikin fa'ida da hikiman da yasa a ah, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkanin dan adam da ta gani zai shiga aljanna ne da rahamar Allah da rahamar Allah saboda akwai gajiya da yawa Allah ta'ala ma yana cewa kalla lamma yaqbi ma amarahu duk abin da kai Allah ya ce da saura baka gama ba me ma'ana da za a ko ibadan taka hada da ni'imomin da aka yi ma ibada ba za ta biya ni'imar ba ballantana har a ce a je aljanna sabai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam har da kai sai inda rahamar Allah yace har da ni sai da rahamar Allah ta lullube ni to shi kam dama ta riga ta lullube shi inna fatahna laka fathan liyaghfira Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara gaba yace mene wa yutimma ni'matahu alayk Allah ya riga cika ni'imar sa kan sa kai ba ma shi basha yabo sallallahu alaihi wa sallam al'umman sama Allah ya mata ni'imar da wata al'umman ba ta da shi mun fahimci wannan to shi yasa mafi kyawun abu shine mai kokari mai riko da shari'ansa duk abin da yazo da shi na shari'a mai kokari mu kamanta iya abin da zamu abin da kuma ya hani akai mu hannu gaba daya Allah ta'ala ya gatar da mu Allah kuma ya sa muna yi cikin cikin aminci so ina ga mun kai karshe dama anan zamu zamu takaita ina so in yi amfani da daman mu yi addu'a da fata alkhairi ga musamman mutane mutum mutane uku na farko akwai hajiya makwabciyar wannan masallaci wannan mukumanta ba tana daga cikin wanda a samun farko farko suka aiko mana da gudunmuwan duwatsu tun daga sanar da batun fara aiki wannan masallaci da yanzu aka muka ɗauko shi so daga cikin abin da ta mana daga fara aikin nan kusan birnin da masu aiki suka zo nan wurin ita take ciyar da su ita take ba su abincin da suke ci har su tashi wannan bayani ya iso gare mu ko muna roƙon Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya ƙara mata lafiya da imani da tsawon kwana ya ƙara ma dukiyarta da rayuwarta da zuriyarta albarka sai mutum na biyu shi kan ba mu ma san shi ba wanda ya kawo mana hohon yashi aka zo aka zube mana a wurin aiki ga shi nan insha Allah ta'ala ana faman aiki da shi to shi ma wannan ba Allah ba mu san shi ba amma Allah ya san shi Allah ya saka mai da alkhairi ya bashi mafi alkhairi abin da yake nema wurin Allah sai mutum na uku akwai wanda shi ma bayan mun tashi ran juma'a nan. zai wuce ga masu aikin ya sa aka yi mishi lissafin kudin aikinsu na ranar ya kama yana ga kusan a aikin da suka yi tun da ranar juma'a ne dubu arba'in da eh, ya kai hamsin dubu arba'in da ɗaya lallai haka ne dubu arba'in da ɗaya da ɗoriya to haka shi ma ya cire ya biya ya ce ya ba da nashi gudunmuwa shi ma Allah ya saka mai da alkhairi a za mu yi ta ci gaba sai abin da ya ture mabuzu naɗi ban san karin wannan maganan ba ina ga abin da ya ture ma buzu naɗi ba zaman lafiya ba ne da amma mu da zabi ta ci gaba har sai mun ci nasara insha Allah eh wannan aikin da muke muna fatan kamar inda muke ta faɗa kuma za mu ci gaba da faɗi muna roƙon idan Allah ya sa muryar mu ya kai ga wanda yake da ƙarfi dukiya da rufe asirin da zai zo ya karbi aikin nan ya mana wannan shine mafi girma abin da muke nema a farko ga wanda Allah ya sa yake da dukiya ko yake da halin da zai zo ya mana wannan aiki wanda wannan aiki ba musarran da ladan ka zai tsaya wurin Allah idan aka yi shi ba musamman duba da yanda environment yake da yanda ake samun ci gaba na al'umma na biyu shine waɗanda suke iya ba mu gudunmuwa da kayan aiki ba dole sai kuɗi ba kamar yanda muke faɗa musamman suminti da rodina da duwatsu da block waɗannan da ana su wanda ke zai ba mu gudunmuwa zai iya kawo wannan masallaci kamar yanda muka faɗa adireshin wato mus'ab bin umair lamba lamba ɗaya. layin alhaji umar giwa dan bushiya kaduna new millennium city wannan ana iya kawowa akwai wakilanmu da suke amsan gudunmuwanmu su ne mutum hudu da kwaji mun faɗa kan mimbari na farkonsu shi ne malam isa gashi nan ko yanzu yana zaune tare da mu to wanda ya zo tambayi malam isa za a iya hannanta masa su ne wakilan da ke taskace mana duk abin da muka samu da abin da muka kashe a wannan aiki na biyunsu shi ne akwai malam abubakar wanda in ba a same shi ba ana sallama gida alhaji adamu za a samu sa insha Allah sannan ka kuma mala abubakar ladan na wannan masallaci shi ma shi nan yanzu muna zaune tare da shi sannan na hudu akwai malam murtala wanda shine jagoran ma aikin shi ke tsaye a kai da ɗan juma shi shugaban aiki amma shi ne kusan wuka da naman faɗi tashin aiki din. to da aka duk wanda ya nemi waɗannan mutane muna maraba da gudunmuwansa sai kuma wanda suke sa account number za mu faɗi account ɗin tunamun mikael 001 ne ko eh, account ɗin shi ne 001 sai 88 sai 5 ne ko 54493 eh, dama nan ne suke mun shubuhan har jajaja alhaji <laughs> adam bai gama saki na ba zan maimaita amma a accountin 001 ko 88 54493 za a gani jaiz bank ne sannan kuma suna account din sunan wurin ne Musa bin Umar Mosque and Islamic Learning Center muna godiya ga waɗanda suke ba mu gudunmuwa hakika mutanen social media suna ba mu gudunmuwa ko muna godiya da wannan Allah ya saka mu kowa da sa insha Allah ta'ala na ga sai mu takaita anan abu na karshe da zan faɗa shine <clears throat> za mu bincika in ya tabbata mana za ku ga mun saki a social media insha Allah ina so ya zamto za mu yi dauran littafin sifatu ibadin rahman siffan siffofin bayan Allah mai rahama wani littafi ne wanda kawai da in an zo za a jiya yake in Allah yadda muna fatan a wannan masallaci za mu yi dauran shi kuma date ɗin da muka yi proposing shi ne ranar litini mai zuwa sai dai za ka jin da za mu saba ma malam isa <laughs> saboda za mu rinka yin shi ne bayan la'asar zuwa magariba kwana uku za mu yi a jere kana ofis ko ka dawo <laughs> to insha Allah proposed date din mu shine litini mai zuwa na faɗa yau saboda zai iya yi wa ranar yau kila mun fara akwai tafiyar da kila zan yi ne idan tafiyar ta tabbata to za mu daga dauran idan tafiyar bata tabbata ba ku sa a ranku cewa insha Allah ta'ala ranar litini talata da laraba daga karfe hudu zuwa karfe shida za mu yi dauran wannan littafi sifatu ibadur rahman wanda littafi ne da sai an zo kan za ku ga muhimmancin littafin insha Allah ta'ala kuma zai gudana ne a wannan masallaci na Musa bin Umair da ke nan Kaduna New Millennium City shi ita wannan dauran za ta sharan fagen fara majalisin mata ne kun fahimci magana insha Allah muna kammala shi litinin da za ta biyo baya zai zamto litini ne na majalisin da muke da mata wanda muka asusa a nan a ƙarshen dauran za mu yi bayanin tsarinsa da komai insha Allah